يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut mun kwana ƙarshen aya ta goma sha uku faɗin Allah maɗaukacin sarki wala yahmilunna afqalahum wa ma a afqalihim Allah ya ce kafirai za su ɗauki kayansu na laifuffuka a ranar alkiyama Allah ya ce haɗi da wani gyara da wani ƙari ma'a ƙalihin tare da nasu kayan wannan kayan da za su ɗauka ƙari a kan nasu shine gudumawa da suka bayarwa wajen halaka ko lalacewan bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nusar da wani alkhairi to yana da ladan wannan nusarwan annabi ya ce kuma yana da kamisho ga duk wanda ya aikata alkhairin da ya nusar zuwa gare shi har ranar alkiyama annabi haka ce ya ce wanda ya kira ko ya nusar da mutane zuwa ga sharri to yana da zunubinsa na aikata wannan mummunan aikin da kuma kamishin da za a bashi na duk wanda suka bi bayansa akan wannan abin har zuwa ranar alkiyama Allah ya ce wala na yawmal qiyamati amma kanu yaftarun sannan za a yi musu tambaya a ranar alkiyama akan kire da ƙaryan da suka kirkira suka gaya wa bayin Allah cewa su biyo tafarkin su in ma ta ɓaci a ranar alkiyama da su iya ɗauka musu abin da za a ɗora musu Allah ya ce a'a wala taziru waziratun wuzira ukura Allah ya ce wata rai bata isa ta ɗauki abinda za a ɗora ma wata rai na laifi ba wa in kana mithqala habatin min khardalin ko da daidai da kwayar komayya ne E, wa in tada'u mithqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana za qurba Allah ce wadda aka ɗora wa laifuffukansa kayansa da ya je da shi na sharri a ranar alkiyama Allah ya ce wadda aka nauyayar da kayan inda zai yi kira ya yi roƙo wani ya zo ya taimaka mishi a ɗauka mishi wani abu a ciki la min minhu shay'un Allah ce wallahi ba wanda zai ɗauka mishi komai a ciki walau kana za qurba ko da kuma ɗan uwa ne na jini na kud da kud saboda kowa zai ɗauki kayan sa Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama Allah ya sa mu dace to za mu tashi a farkon aya ta goma sha hudu to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا الذين آمنوا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين الله يتي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الله يتي حقيقة mun aika annabi Nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa falabitha fihim alfa sanatin illa hamsina ama Allah ya ce ya zauna a cikinsu ya yi da'awa ya yi kira shekara dubu shekara hamsin ne babu ma'ana ya yi da'awa ta shekara ɗari tara da hamsin fa a kaza kuma tufan Allah ya ce sai ruwan tufana ya zo ya halakar da waɗannan kafirai wa hun zalimin suna zalimin su ba su canza ba wannan kira da annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya musu bai sa sun koma da baya ba fa anjaynahu wa ashab safina Allah ce sai muka tseratar a annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da kuma waɗanda yayi lodin su a cikin jirgin ruwa waje allaha ayatan lil alamin Allah ce sai muka sanya wannan jirgin ha ya ila a safina Allah ce sai muka sanya wannan jirgi wannan abin da ya faru na tseratar da su Allah yake ya zam aya wa'azi abin ɗaukan izna ga bayin Allah waɗannan ayoyi guda biyu su ne aka tattauna a kan kisar annabi nuhu alaihi salatu wasalam a cikin suratul ankabut abu na farko da suke dauke da eh, ayoyin suke dauke da shi shine aikin annabi nuhu alaihi salatu wasalam shekara 950 yayi yana kira zuwa ga Allah al-imam al-qurtubi yace sakon da yake cikin shekarun da annabi nuhu yayi yana da'awa da Allah ya ambata a cikin alqur'ani shine mai da'awa baya taba iya samun nasara akan da'awarsa har sai ya zama yana da haƙuri da kuma juriya akan abin da ya saka a gaba gare shi mun fahimta ko kaga idan ba juriya da dagewa da tsayuwa akan kafa ba ai waɗannan shekaru ba za a gama su lafiya ba yanzu za ka ga an fara kira zuwa ga Allah an fara da'awa a cikin ƙaramin lokaci sai ka ga al'amuran sun canza ko kuma an samu waɗansu nau'i na koma baya a cikin da'awar saboda rashin samun istikama ko kuma waɗansu ababa da za su iya kawo matsala wa tafiyar yan uwa mun fahimta ko saboda haka annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin ya yi yana kiran mutane zuwa ga Allah abu na biyu shine shiriya a hannun Allah take wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah Allah ya ce babu wata rai da za ta yi imani face da izinin Allah shiriya shi kanshi ana neman sa ne a wajen Allah jama'a mun fahimta ka dage cikin addu'o'inka Allah ya datar da kai da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ka samu tabbatuwa kafanka su tabbatu akan wannan shiriya har kuma a wanye lafiya domin mutuwa akan sunna shine gamawa da duniya lafiya eh mutuwa akan sunna shine gamawa da duniya lafiya to mutum ya ci gaba da roƙon Allah Allah ya tabbatar da digadigansa akan wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har kuma ya gama da duniya to in ya gama da duniya a wannan tsari to ya gama da duniya lafiya saboda a cikin shekara ɗari tara da hamsin da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi wa'azi a ciki mutane yan kaɗan suka yi imani da Allah kun ga imani sha'ani ne na Allah annabi ya ce uridat alayyar umamu an bijiro mini da al'ummomi da yawa annabi ya ce na gansu annabi ya ce na ga wani annabi mutanen da suke tare da shi ba su wuce bakwai ko takwas zuwa tara ba annabi ya ce akwai annabin da na gan shi da mutum biyu annabi ya ce kai na ga wani annabi da mutum ɗaya wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad annabi ya ce kai na ga annabin da ya zo ya wuce shi kaɗan eh ka duba wannan asabul qarya da Allah ya bada labari a suratu yasin din nan واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون wannan asabul qarya manzanni uku Allah ya tura a cikin ta manzanni uku in arsalna ilaihi musnain Allah ya ce mun tura da guda biyu fa azzazna ai qawwaina bi salisin Allah ya ce sai muka sake tura na uku ya je ya taimaka musu annabawa manzanni masu da'awa manzanni uku amma abinda nasu ya tabbatar mutum ɗaya ne imani a cikin su mutum ɗaya ne imani a cikin su saboda haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya zo ya yi kira zuwa ga Allah ya kuma doge akan wannan kiran kamar yadda ya ambata a waɗansu wurare yakan ce rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara ba darasi ne na sati sati ko wata wata ba shi da a awarsa a wayannan shekarun lailan wa hara. dare da rana ana da awa. duk lokacin da annabi nuhu ya ga wata dama ta a kira mutum zuwa ga Allah za a kira shi da daddare ne da safe ne da rana ne ya yi man ya yi abun gayya gayya an yi shi ta kowace fiska ya kira mutane zuwa ga Allah abu na gaba fa akadahum tufanu wa hum zalimun tufana Allah ce sai ta zo ta halakar da su wannan kuma ita ce sunnar Allah tabbatacciya wanda ba ta canzawa duk wanda aka nusar da shi kan abin da shi ne alkhairinsa a duniya da lahirarsa bai bi ba abin da annabinsa manzonsa ya zo da shi bai bi ba to abin da ke biyo baya bacin zuciya malam wannan sunnar Allah ce ba ta taɓa canzawa ɗaya daga cikin alkhairin ilimi da ibn hajar yake cewa shi ilimi yakan baka ka san tsarin Allah ko ba za ka bi Allah ba amma dai za ka rayu kanka a waye wato shi Allah malam ya alakanta ya ya alakanta ɗaiɗaituwar mutum da walakantuwar mutum da sabon Allah ne ibn qayyim yake cewa Allah ya alakanta bawa ya walakanta a rayuwar duniya ya walakanta a ranar alkiyama da sabon Allah irin yadda Allah ya kulla alaka tsakanin wuta da kuna in baka taba ba in baka kone ba baka taba bane in ka taba za ka kone yace Allah ya alakanta bawa ya walakanta ya ɗaiɗaita da saƙon Allah irin yadda Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin fasawa da fashewa ka je ka ɗauki ice ka bugi ƙoyin ɗakinka in bai fashe ba baka buga ba ne in ka buga zai fashe ya ce to mutum ya zan walakantacce ya zan ya ƙasƙanta ya koma da baya a rayuwa Allah ya ƙulla alaƙa tsakanin wannan da sabon Allah wannan sunnar Allah ce ba ta taba canzawa ba Allah bai taba daga ma wani kafa ba ba a taba yi ba in dai za ka yi laifi in dai za ka saɓi Allah wallahi daidai yake da ka raba goron gayyatan karka zauna lafiya in dai za ka saba ma Allah in dai sabon Allah za ka yi wallahi babu yadda za a yi ka zauna lafiya wannan sunnar Allah ce kuma ba ta taba canza ba walan tajida li sunnati llahi tabdilan walan tajida li sunnati llahi tahwila annabi adam alaihi salatu wasalam yan uwa abdullahi dan abbas ya ce abubuwa guda hudu allah ya yi su ne da hannunsa ya ce duk abin da ba su ba Allah ya ce ma abin ne kun faikun alƙalaminsa da hannunsa ya yi alƙalaminsa al'arshinsa da hannunsa ya yi al'arshinsa jannatul firdausi da hannunsa ya yi jannatul firdausi abdullahi dan abbas ce kuma annabi adamu da Allah ya yi annabi adamu sai ya ce ka zauna cikin aljanna aka mishi matarsa wa kulna ya adamu yace wa kulna ya adamu ka je ka zauna da kai da matarka a cikin aljanna ku walwala ku ci yadda kuke so ku sha yadda kuke so bukatun ku su biya yadda kuke so Allah sai ya ce mishi wala taqraba hadhihi shajara amma da kai da matarka kar ku kusanci waccar itaciyan fatakuna mina zalimin za ku samu kanku cikin waɗanda suka zalunci kansu duk doka da kaji ake cewa abi Allah abi alqur'ani abi sunna wallahi don ku rufa kanku asiri ne amma in kun bi qur'ani da hadisi wallahi taimakon kanku kai ba wa Allah ku kai wa ba shedan ya zo ya ta wasu wasi wa annabi adam ya ta wasu wasi wa annabi adam Allah da kansa ya ce فوسوس إليه الشيطان إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى يي وسواس النبي آدم ƙarshe sai ga annabi adam da matarsa sun ci itaciya sun ci itaciya sun ci itaciya وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وناداهما ربهما وبنجدين سيكرا يسو بيوننا النبي آدم ده الله سيكي مسو ألم أنهكما عن تلكما الشجرة بناها نيكو با daga wannan itaciyar ba na ce karku ci ba wa lakuma ba na gaya muku ku biyun nan ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaydan makiyin ku ne annabi adam da matarsa ba su ce komai ba qala rabbana zalamna anfusana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin qala rabbana kawai amsar da suka ba mu Allah suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana Allah mun cuci kanmu wa in lam lana Allah in baka gafarta mana ba wa tarhamna Allah in baka yi afwa ka ji kanmu akan wannan laifi ba lanakunanna min alkasirin Allah mu mun san mun yi asara in dai baka yi hakuri ba Allah da kansa ya lakkana ma annabi Adamu kalmomin tuban فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه النبي آدم سيكر بكلمومي دقاء أبنجد سيتوبا مع الله الله فتاب عليه أنكر بتوبا مغانا يا وجه الله يا مغانا يا وجه jama'a wallahi bayan Allah sai ce annabi adamu ya fita mishi daga aljanna Allah baka yafi bane ya ce na yafi magana ya wuce ya wuce Allah ya ce amma wallahi sai ya fita mishi daga gidan aljanna wasu wasu sai ga annabi adamu a duniya annabi adamu a cikin aljanna da ake ce ragadan ragadan in ka ji ana cewa ragadan ai ko da hausa ma sunan yayi kama da wani araha araha ragadan wallahi sai dai kai ma annabi adamu sai yayi noma ya ci abinci nana hawa'u da za ta ci abinda da take so a aljanna sai dai kai ma wallahi sai ta yi murhu ta yi abin da ta ci laifin fa an yafe ya wuce na rantse da Allah in dai za ka saba ma Allah in dai za ka yi laifi wallahi ba dabon da za a yi a duniya ka zauna lafiya babu yadda za a yi ka zauna lafiya zaman lafiya baya alaƙa da saba ma Allah in kaga ana laifi in ka ga ana laifi <laughs> wai ana cewa gwamnatoci sun rikice sun rude ai ba su rude ba na rantse muku da Allah da yake sama mutanen nan ni na san ina tausayin makomarsu wato kun san a sunnar Allah fada idan ya taso mafi munin fada Allah ya ga a fadan ka taba yara ko mata ku kiyaye wannan annabi ya yi magana akai idan ka shiryo tuwa-tuwa da sunku idan ka ga zai taba yara ka kife idan ka shiryo sunku ka ga zai taba mata ka kife aka ce wallahi tun ana siyasar nefo tun siyasar nefo ba a taɓa wata siyasa da mata da 'ya'yansu suka tuttuɗo suka fito kuma aka tuce su irin siyasan da aka yi a bana ba muna nan masallaci kuna sallan asubahi za ku je ku samu mata a wajen jefa kuri'a wallahi tallahi ana sallan asubahi wata 'ya'yanta ba ta musu abin karyawa ba ta musu abincin rana sai bayan sallan magariba ta dawo gida wata ta aihu abin wani ya zo ya juya abin ko ya ƙara kuri'a ko ya rage kuri'a zai zauna lafiya ai in ka ce ma zai zauna lafiya wallahi baka san ma annabi muhammad ya zo ba wannan sunan allah ce الله ya ce لكم لا la في سبيل الله والمستضعفين من الرجال سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا كوكي دا الله ke saurin ɗaukan mataki ya ji mata suna kuka ko yara suna kuka Allah ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan Allah ya ce don me kuke zaune ba za ku tashi ku je ku karbo ga yara ga mata ga kaza ga kaza ba za mu sa rana mu zo mu yi darasi kan yancin ƙananan yara da mata a musulunci fuji wallahi tallahi ko ƴaƴanka ne ka taba su bara ka zauna lafiya ai rudewa wallahi ai ba su rude ba tukunna na rantse muku da Allah da ya halicce ni duk abin da ya sa ka ƙara kuri'a ko ka rage kuri'a abin da ka samu sai ya cutar da kai kuma billahi lalli ba ka amfani shi ba wallahi ka amfani shi ba wannan sunar Allah ce ba ta taɓa canza ba tuntuni tuntuntuni tuntuntuni haka tsarin Allah yake saboda haka Allah ya annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da ya zo ya kira waɗanda suka yi imani ba an kwashe su a jirgin ruwa ba yana daga cikin ni'imar da Allah yake nassanta mana inna lamma tsagal ma'u hamallakum fil dariya waɗanda kuma ba su yi imani ba to gashi yau ana mana wa'azi da su gashi ana mana wa'azi da su saboda ka duk tafarkin da za ka ɗauka ka ɗauka ma kanka tafarkin alkhairi wannan Allah ya sunanta ma kansa duk abin da ka bisne Allah ce zai yi bayi ma abun ya tsiro shine ma'anar duk abin da ka shuka za ka girba wannan Allah ya ɗauka makansa kansa duk abin da ka bisne Allah ce zan mishi bayi sai ya fito sai ya fito sai ya fito ko baka san me mutum ya shuka a gonarsa ba in ka gaje ka dafa qur'ani ce gida ya shuka shi ya sai ce ba ba gida shuka ba kariya ne da ka shuka shi zai fito Allah ya samu dace Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tseratar da annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ashabas safina da kuma waɗanda aka ɗebe su a cikin wannan jirgin ruwan waje allaha ayatan lil alamin Allah ce sai muka sanya ta zama aya abin wa'azi ga dukkan talikai baki ɗaya, to Allah ya sa ya zama wa'azi gare mu to sai Allah ya ce وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتروا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإبراهيم الله يتيكم هكا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه شما يا يند يتي ومتاننسا اعبدوا الله واتقوه كبوتا ما الله ku kiyaye dokokin Allah duk wani annabi da ya zo duniya wannan shine abin da yake fara kiran mutane zuwa ga kansa manufar da ta sa Allah ya halitti dan adam don shi shine don mutum ya bauta ma Allah manufar halittarka shine don kai addini manufar halittarka shine don kai addini duk wani abu da za ka yi a rayuwar duniya ribar kafa ce amma manufar yinka halittarka shine don ka bauta ma Allah da ya halice ka ai ko annabi nuhu a cikin suratu nuhu da yazo ya fara kiran su abin da ya fara gaya musu ani ibudullah wattaqu wa atiun ani ibudullah yace ku bauta ma Allah wattaqu ku kiyaye dokokin Allah wa atiun sannan ku yi mini da'a gyara wannan ba jama'a mun fahimta saboda ka annabi Ibrahim da yazo ya kira mutanensa sai ce musu ubudullah wattaquhu ku bauta ma Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna wannan shine mafi alkhairi gare ku Allah ya ce inda kun sani inda kun sani to da bautan Allah da kiyaye dokokin Allah Allah ya ce da shi za ku ri zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun inda kun sani Allah ya ce to ku rike bauta ma Allah ku kiyaye dokokin Allah Allah ya ce ne mafi alkhairi gare ku sai annabi Ibrahim ya ce innama ta'buduna min dunillahi awsanan waɗannan ababa da kuka rike kuke bautawa koma bayan Allah kuke bauta musu koma bayan Allah gumaka ne al-awsan jam'i ne na al alwasanu shine duk wani abun da za a rika a bauta mai koma bayan Allah idan an ce as-sanamu shi kuma wanda za a sassaka a siffar mutum ko saniya ko wani abu koma bayan mutum to amma idan an ce alwasan idan bishiya ce alwasan ce idan jaki ake bauta mishi koma bayan Allah alwasan ne annabi ibrahim ya ce musu innama ta abudu min dunillahi awsanan waɗannan ababa da kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah dukkan su gumaka ne la yamli min dunillahi haka ne ko wa taklukuna ifka sannan kuna kirkiran kire ne ma'ana yanzu abinda za a bauta mishi ma sai kun kirkire shi sai kun sassaƙo shi to duk abinda kuka rike koma bayan Allah kire ne ba gaskiya bane kun kirkira ma Allah ƙarya ne innal ladina ta'buduna min dunillah lalle waɗannan ababa da kuke bautar su koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan Allah ce wallahi ba da su iya mallaka muku kowane irin arziki ba innal ladina ta'buduna min dunillahi Allah yace waɗanda kuke bautan su koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan Allah yace wallahi ba za su iya mallaka muku kowane irin arziki ba fabtagu indallahi rizqa taqdimu ma haqqu ta'khir inda jerin larabcin zaka jera sai ka ce fabtagu rizqa indallahi Allah sai ce faftagu inda lafin rizka ka nemi arziki a gun Allah kawai in mai gida ne zai mutu ko ba zai mutu ba zai mutu duk abin da ka rike idan ba Allah ba ne abin zai tafi duk abin da ka rike idan ba Allah ba ne jama'a dole mu yi godiya ma Allah akan ni'imar musulunci da ya mana Abin da ake bukata a musulunci ka rike Allah wannan dalili yasa ga an hana guru an hana laya saboda kar zuciyarka ta rataya da wani abu wallahi kuma bayan Allah akwai wahala jama'a duk lokacin da zuciyarka wajen jawo alkhairi ko tunkuɗa sharri wani abu ya yi ta'asiri a ranka to za ka bautu a duniya kuma ba za ka rabauta a lahira ba haka ne ko lokacin da Allah ya tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fara kira zuwa ga Allah Allah sai ya ce to amma kafin ka fara wa'azi kai kai musu wani tambaya قل أفرأيتم من دون الله إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات رحمة هل هن كاشفات ضره؟ هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل Allah yake da manzon Allah ce a fara'aitun ku bar labari in arada ni Allah bi durrin a fara'aitun mata mata da ure min dunin lai ku bani labari waɗannan ababa da kuke bauta musu kuma bayan Allah in arada ni Allah bi durrin idan Allah ya nufe ni da wata cuta hal hunna kashifatu durri da su iya yayi wannan cutuwar da na samu daga mahalicina suka ce a'a au ni bi rahmatin to idan Allah ya nufe ni da wata rahama wata jin kai hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahmatan suka ce a'a kul Allah ya ce to kace musu hasbiyallahu Allah ya ishe jama'a ku ji ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الله duk abin ya bude wa mutane na rahama Allah ce ba wanda ya isa ya tare wa ma yumsik Allah ya ce abin da Allah ya rike fala mursila lahu ba wanda isa sake wannan abun bayan Allah jama'a mun fahimta shi yasa annabi Ibrahim da muke karatun sa ka san in ka ji annabi Ibrahim dama maganar tauhidi ne kawai shi annabi Ibrahim tun kan ya zama annabi Ibrahim din Allah sai ya mishi tsinkayo ta ta hanyar al'ayatul kauniya yadda abubuwa suke faruwa annabi Ibrahim idan ya kalli dutse ya ga girman dutse sai ya ce to wannan dutsen wa ya kawo shi nan sai ya ga duk garin ba wadda a hankalce zai iya ɗauko dutsen ya kawo shi ba to kuma akwai wadda zai bada tarihin lokacin da dutsen ya tsiro ta hanyar wannan tadabburi mun gane annabi ibrahim sai ya tsinkayi shirya jama'a mun fahimta Allah ce walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin wa kunna bihi alimin. Allah ya ce walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu mun ba ma annabi ibrahim shiriyarsa tun tun tuni in ji Allah wa kunna bihi alimin Allah ce muna da ilimi game da annabi ibrahim to annabi ibrahim haka ya dinga bibiyan abubuwa idan ya kalli abu sai ya tsaya yayi tunani a kai sunna ce ta manzon Allah tafakkaru fi kan illahi annabi yace ku dinga tadabburi ma bi sahibikum min jinna min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday an ta taqumu lillahi masna wa furada mata tatafakkaru Allah ya ce ku je ku haɗu bibbiyu ka zauna da kai da abokinka ku yi tunani wa furada ko ɗaɗɗaya ka je ka zauna Allah ce sun mata tafakkaru ku zauna ku yi tunani ka kalli yadda addinin musulunci ya zo ka kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shiriyar ka kalli yadda tsarin addinin yake tafiya Allah ya ce ai gaskiya za ta bayyana maka Allah ya ce to ta irin waɗannan tunani Allah ya tsinkayar da annabi Ibrahim annabi Ibrahim tun bai gane ta ina alƙibla take ba idan ya kalli rana sai ce to ga ubangiji na قال هذا janna alaihi layl lokacin da dare ya rufe annabi ibrahim ra'a kaukaban sai ya ga taurari a sama kada sai ya ce hadha rabbi wannan shine ubangiji na falamma afala lokacin da asuba ta kusa shiga ya ga taurari sun bace kada sai ya ce la uhibbul afilin ba zan rike mai gidan da ran baya nan ba ya ce ba da son mai bushewa duk wanda ran bayi nan ko bayi kan kujeran annabi ibrahim ya ce bani su gani kawai yayi bai kamata mai gidansa ko wadda zai rike ya zama akwai lokacin da bayi nan ba وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت الله يتكدو غرغرا غرايي نن دبايا متوا شو كمان كذا كده <laughs> الله اكبر malam idan mutum ya sha addini addini madara ce ta tsira annabi ibrahim ya ce musu ta ladina ta'buduna min dunillahi waɗanda kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba za su iya mallaka muku kowane irin arziki ba sai ce fabtagu indallahi rizqa ku nemi arziki kawai a wajen Allah wa abuduhu ku bauta ma Allah washkuru lahu sannan ku yi mishi godiya akan ni'imomin da ya ni'imtar da ku su ilaihi turja'un gare shi za a mai da ku kun ji abin da annabi Ibrahim ya ga musu sai Allah ya ce وإن تكذبوا فقد كذب أمم ma قبلكم ar-rasuli illa al البلاغ wa in tukadibu idan kuma kun karyata fa kad kazzaba umamun min qablikum to akwai al'ummomi jinjin da suka karyata kafin ku wa ma ana rasuli illa al-balagul mubin kuma babu wani abu da ke kan manzo in ba isarwa kololo ba ma'ana yayi bayani cikakken bayani sakon da aka aiko shi da shi to babu wani abu na wajibi akan manzo in ba isar da sakon da aka aiko shi ba maganan yaya za a yi wannan sha'ani ne na Allah me zai biyo baya wannan sha'ani ne na Allah waye zai yi arziki waye ba zai yi ba wannan sha'ani ne na Allah amma abin da ke wajibi akan manzo shine ya isar da sako isarwa gamsashe amma in kun karyata wannan kuma tsakaninku da mahaliccinku sai Allah yake أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير الله يتي awalam yarau kaifa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu Allah yace bayi basu kula bane ba sa gani ne kaifa yubdi Allahu al-khalqa yadda Allah ke farar da halitta Allah ce ka tsaya ka ga yadda Allah ke fara da halittu Allah ya ce hal alal insani hinu min dari lam yakun shay'an madhkura Allah ya ce bai taba wa dan adam ba wani lokaci a cikin rayuwa wani dogon zamani da ya shuɗe a kan ɗan adam wadda shi ɗan adam a wannan lokacin ba abin ambato ba ne ba a san shi ba Allah ce ba a taɓa wannan lokacin ba jama'a mun fahimta hal ata ala hal bi ma'ana kadi ata alal insani hinu min ad Allah yace ai ya zacce wa dan adam wani lokaci mai tsayi lam yakun shay amma kura da a lokacin ko an zo kidaya ba a kirgawa da shi a lokacin ko an zo kaso a gidanku ba a kasawa da kai Allah ce ba taɓa yin wannan lokacin ba ai Allah kaɗai ke kula da kai a ina kake ta yaya kake Allah kadai ke gudanar da kai lokacin da kake cikin mahaifiyarka Allah kadai ce baka tallafi da gudumawa Allah ce to na kula da kai a wancan lokacin ma balle a yanzu a lokacin ba wani wanda yake tallafi a kanka duk wanda kake ganin gatanka ne ko kake ganin in bayi nan zaka tozarta Allah ce to wai ba a taba wani lokaci da ba hannun kowa a kanka ba yanzu in kana ganin an yi yawa a kanka Allahu akbar Allah ya samu wani lafiya ka san ɗaya daga cikin matsalar da 'yan siyasa suka samu da Allah ke musu ƴanci ba su ankara ba wato shi Allah jiji da kai da isa nashi ne kun gane magana shi ne alkibir ya'u فلله وله الكبرياء في السماوات والأرض في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد تقديم ما هو تأخير فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سيشي وله الكبرياء في السماوات والأرض جي جي ده إسا الله يتنا وني ني كدي أسما ده كسا وايه إششي الله والله kawai ka ji wai ku yanzu in ciyaman da kuke so ya yi shi zai yi wadda ba ku so ba zai yi ba kujeran Allah ce wannan to su a wautarsu a ransa abin da yake ji wadda suka daga shi ne kawai da a gan shi in sun so su karya ka da su karya ka in suna so su daga ka da su daga ka to ba ka fito ka faɗa ba ka ji wannan abun a ranka ka ɗauki matsayin Allah ne na rantse da Allah sai Allah ya walakanta ka wannan kujeran idan kujeran gwamna ce an taba gwamna na ci a lokacin wata kana firamare shi wa ya dora shi haka ne ko ba ba idan kujeran shugaban kasa ne an taba shugaban kasa a lokacin da wancan shugaban kasan ke ci kai kana firamare shi wa ya dora shi to ko a gidanka ne in za ka yi fada ka yi fada don gyara kar ka yi fada don isa kar ka yadda ka ce matarka ke kin sanni a kai ba kowa bane za a maka yawa wallahi eh ka san haka ka ji eh ai mu ne wadda kuma suka raza suka razana shi wa yukawwifunaka bil ladina min dun ai wannan abu ai so daga ai ina ai sai ka ji yana maganan kaman waɗansu alloli ne ta ina ai abun ai ai sun riga ai sun yabba ha ba ku ga yadda aka wanta kalar da fir'auna ba ba komi ba komi struggling must continue eh, struggling must continue maya da a ci gaba da yi Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya ce a walam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa Allah ya ce shin ba su gani ne yadda Allah ke farar da halitta yadda tsirrai suke fitowa yadda Allah ke samar da jarirai na mutane da dabbobi yadda bishiyoyi da sauran halittu Allah ke faran halittarsu sun mayu iduhu sannan ya sake farfadar da su bayan sun kekashe sun bushe ƙasa ai kan mutu wa taral arda hamidatan hamidatan bi ma'ana mayyitatan fa idza anzalna alaiha alba anzalna alaiha alma اهتزت وربت وأنبتت من كل hamidatan ai mayyitatan Allah ce zaka ga kasa a kekashenta ta bushe a macenta ta yadda duk abin da ka shuka a ciki kai asara fa idza anzalna alaiha alma Allah ce da zarar mun saukar da ruwa akan ta ihtazzat ai ta harraka. Allah ce sai ta motsa wa rabat sai ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna alaiha alma ahtazzat wa rabat yace innal ladhi ahayaha lamuhil mauta Allah ce babu gani da abubuwa suke faruwa ne mun bubbuga misalai da yawa da Allah mutane ma ya kashe ya tayar mutane ma ya kashe su ya tayar da su wannan ke tabbatar da ra'ayi tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne inna zalika ala Allah yasir hakan abu ne mai sauki a wajen Allah kul Allah yace ka ce musu siru fil ardi ku yi tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa bada al ku ga yadda Allah ya fari halittunsa Za ka je ka ga mutum ne ga kanan kai mutum ne shi mutum ne abinda kake ci baya iya ci abinda kake ci baya iya ci maganan da yake ka ji maganan da kai kake yi baya ji amma mutum ne kamar ka Allah ya ku yawo ku je ku ga yadda na halitta launin fata harshe kowane irin yanayi Allah ce ku ga yadda Allah ke faran halitta haka kuma zai gama har ya mutu bai iya yaren ka ba kuma ya shiga mota ya yi aure ya yi angunci ya yi soyayya haka ne sun mallahu yun nash'atal akira sannan Allah shi ne zai tayar ya farfadar da farfadarwa ta daban ma'ana Allah shi ne zai sake tayar da bayi a tayarwa na daban shine tashin da za a yi a gaban Allah ranar alkiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komi da komi yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah ke azabtar da wanda yake so ya ji wanda yake so daga cikin bayi ma'ana yafiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafara ma wanda yake so yana azabtar da wanda yake so bisa adalci irin nashi wa ilaihi tuqlabun ga Allah akan mai da ku bayan gama rayuwarku Allah ya samu dace Allah ya amfanar da mu da abin da mu karanta sai mu kwana anan sai wani satin Allah kai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am na'am amin amin amin yan kuma ku shi mana ku zuwa zuwa a shi iska ko to wasu suna amfani da irin wannan zuwa dan huta mutum ya je abin da ya so abin kuma shara ta hana to akan wajen na ina roƙo a kira yan uwa bisa irin wayannan daure su dinga hana ransu abin da Allah ya ah, hana shi sai da mutum ya tafi wacce haka da ya je wajen da ya mutane rayuwarsa amma yanzu ya biya ya ma sha amsa da kuma je ga wannan ayoyi Allah akbar gani saboda ya zato wa a gare ka sai ka mutu ya ce wuta ya yi ma sha a tsari ko gaba ɗansa daga shi sai ɗan matansa na kula mu da ke to abinda mala yake faɗa wannan magana ce ta gaskiya waɗansu za ka gan su kamar mutanen kirki ko dai kamammu waɗanda ba su afka ma sabon Allah ba amma lokaci zuwa lokaci sai ga mutum na satan kafa yana saba ma Allah wato ita rayuwa ba ta da aminci rayuwa ba ta da aminci za ka iya a daidai wannan lokacin da kake cikin sabon Allah mutuwa ta zake maka idan za a karɓi ranka da ama flashing a wayanka ne an yi ta zake maka saboda ka abin da mala yake faɗa shine a ja hankalin mutane su daure su fi karfin son zuciyarsu fa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya tana tsayuwa a gaban Allah ranar alkiyama ya daure ya hana zuciyarsa abin da take so na sabon Allah to aljanna ita ce makomansa Allah ya samu a ciki Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin